Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli na fatan za ta samu euro miliyan 150 a kan siyar da Victor Osimhen. Kuma rahoton ya bayyana cewa daraktan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na PSG Luis Campos ya shirya ganawa da wakilan Osimhen a wannan hutun wasannin ƙasa da ƙasan. Inji Santi FM. Kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasar Faransa Didier Deschamps ya bayyana Kylian Mbappe shine sabon kyaftin ɗin tawagar ƙasar kuma ya bayyana Anton Griezmann a matsayin mataimakinsa. sai dai bayan wannan naɗin cece kuce ya yi yawa a kan naɗin kiliyan mbafi ɗin a matsayin jagora bayan da ake ganin anton griezmann shine ya kamata ya zama kyaftin ɗin bayan jimawarsa a tawagar ƙasar sai dai kotun na ƙasar faransa ya bayyana cewa kiliyan mbafi yana iya ƙoƙarinsa gunzura ƙwallaye a raga don samun wannan alhakin zama jagoran a filin wasa kamar yadda yake da matsayi a cikin rukunin tawagar 'yan wasan ƙasar da shem ya ƙara da cewa wannan zaɓi ne na tarayya ba zaɓi ne na raɗin kai ba tsohon ɗan wasan gaba na Manchester United ya bayyana ɗan wasan da ƙungiyar ya kamata ta siya a lokacin bazara. Babatab ya ce dan wasan gaba da Manchester United ya kamata ta siya shine Victor Osimhen. Ɗan wasa ne wanda ba shi da tausayi a gaban raga a halin yanzu, kuma gashi matashi ne sosai. Yana da kyau a gaban 'yan wasan baya, gudunsa na musamman ne, kuma ƙwallayen da yake ci a Napoli sun nuna cewa tabbas shi ɗan wasa ne wanda ba za a yarda da iyawarsa ba. wani rahoto ya bayyana cewa dan wasan tsakiya gabi zai iya barin kungiyar kwallon kafa ta barcelona kyauta a wannan bazarar bayan da hukumar kwallon kafa ta la liga ta mayar da shi kan kwantiragin karamar kungiyar kamar yadda jaridar da athletic fc ta bayyana a nan kuma an bayyana cewa manchester united tana da yakinin cewa za ta iya siyan jude bellingham a wannan bazarar a gaban abokan hamayyar ta liverpool da manchester city kamar yadda jaridar espn ta bayyana wani rahoto daga headquarter mamallakan ƙungiyar kwallon kafa ta psg da ke ƙatar a doha sun ba da takamaiman umarni ga shugaban ƙungiyar nasir Al alkalaifi da mai ba da shawara kan wasanni luis campos dole ne su sabunta kwantiragin Lionel messi ko ta yaya kuma kan kowane farashi in ji jaridar md a nan kuma an bayyana cewa fatan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta juventus na ɗaukar ɗan wasan tsakiyar Golo Kante a kan kyauta a lokacin bazara ya gamu da cikas, inda ɗan wasan na ƙasar Faransa zai amince da sabuwar yarjejeniya ta shekaru biyu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea, kamar yadda Tuto Mekato ta bayyana. Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle United na zawarcin ɗan wasan tsakiya na Manchester United Scott McTominay a wannan bazarar kuma ana kyautata zaton ɗan wasan zai iya tafiya, in ji Daily Telegraph. A nan kuma an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea na son bayar da ɗan wasan gaba Christian Pulisic ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli a matsayin wani ɓangare na cinikin ɗan wasan gaba Victor Osimhen. Calcio Mercato Web ta bayyana. Wani rahoto ya bayyana cewa ɗan wasan gaba Harry Kane zai tilasta mahukuntan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham da su bar shi ya bar ƙungiyar a wannan bazarar bayan wani dogon lokaci da ya jima a ƙungiyar yana buga mata wasanni. kuma ba tare da ya lashe kofi ko da guda ɗaya ba a cewar miro football a wani jawabi da yawa manema labarai shugaban kungiyar kwallon kafa na lyon jan mikel aulas yana mafarkin karim benzema ya kammala fafata wasansa a ƙasar faransa yayin da kwantiragin ɗan wasan da real madrid zai ƙare a watan Yuni shekarar 2023 a wani jawabi da ya yi tsohon ɗan wasan manchester united js park ya yi magana a kan kocin club ɗin Eric Ten Hag inda ya bayyana cewa tabbas Eric yana da basira sosai. Babu wanda ya yi tsammanin Manchester United za ta kasance a haka a kakar wasansa ta farko. A baya kullum Manchester United tana yin sama ne ta yi ƙasa, amma yanzu yana kan hanya madaidaiciya. Ba zan iya jira don ganin abin da zai faru a nan gaba ba, kamar yadda tsohon ɗan wasan na Manchester ya bayyana. A nan kuma, a cewar Calcio Mercato Web, Ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta shiga tseren ɗaukar ɗan wasa Paulo Dybala daga AS Roma. Dybala ɗan wasan kasar Argentina ya dawo kan mafi kyawunsa a karkashin koci Jose Mourinho a Roma. Kuma ya samu tayin kungiyoyin Turai da yawa ciki har da Barcelona da Manchester United. Ɗan wasan mai shekaru 29 yana da darajar barin Roma a kan fan miliyan 10.6 a kwantiraginsa na yanzu. Barcelona na son siyan Dybala domin taimakawa Robert Lewandowski wajen zira kwallaye a kungiyar Wani labari ya tabbatar da cewa ɗan wasan gaba na Super Eagle ta Najeriya, Victor Osimhen, ya kulle yarjejeniya da kamfanin detol a kan Naira miliyan 100 cif babu ragi, wanda hakan ke ƙara fito da darajar ɗan wasan gaban na Napoli, ma ɗan wasan da ya fi kowane ɗan wasa zira kwallaye kawo yanzu a gasar Siriya ta ƙasar Italiya. Osimhen zai karɓe maƙudan kuɗaɗensa kuma ya sanya sa asusunsa. A wani labari da ke fita yanzu yanzu ya tabbatar da cewa ofishin mai kula da gabatar da ƙara ya tabbatar da cewa babu wata shaida da ke nuna cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta biya cin hanci ga alƙalan wasa kuma babu ko ɗaya daga cikin takardun kuɗaɗen da aka biya wanda ya shafi sakamakon wasa in ji ajansiya EFE. Lallai fa nesa ta zo kusa domin kuwa kamfanin Concept Tech Data and Airtime ya kawo muku hanya mafi sauki da za ku iya biya wayoyin hannunku tare da kwamfutocinku bukatunsu na samar musu da ingantacciyar data ko katin kira mai rahusa kuma cikin sauƙi. Da fari za ku fara sauke application ɗin CT data a wayoyinku daga Play Store sannan sai ku yi wa kanku rajista da application ɗin. A cikin application ɗin CT data za ku iya siyan data ko kuma katin kira tare da biyan kuɗin wutar lantarki da kuma biyan kuɗin katikanku na DSTV, StarTime Time har ma da Go TV. Haka zalika za ku iya samun datar kamfanin MTN 1 gig akan naira 220 ko kuma ta kamfanin Airtel da kuma Glo har ma da Nine Mobile a CT Data application. Za ku iya bin kamfanin Concept Tech Data and Airtime a www.ctdata.com.ng. Bugu da ƙari za ku iya bin CT Data a shafinsu na Facebook mai suna city data real concept ko kuma ku kira su a lambobin waya kamar haka sifili bakwai sifili hudu biyar bi tara sifili sifili hudu tara ko kuma sifili tara ɗaya uku bakwai biyu hudu biyu tara biyu tara ko kuma a sifili takwas sifili takwas sifili hudu shida biyar ɗaya hudu tara sayan nagari mai da kuɗi gida. Assalamu alaikum wa rahmatullah. sunana ibrahim yunus mai cibiyar shaban wanda muka kware wajen ba da maganin hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ya yi ko shekara nawa a jikinka muna bada da maganinsa kuma ana warkewa cikin wata biyu sannan kuma ba mu saya a nan ba muna ba da magani akan matsalar ciwon koda hepatitis a b c ciwon kansa ko kuma irin farfadiya mafarkai duk muna ba da maganinsa ina iyayena mata da maza masu fama da matsalar sanyi infection musamman ɓangaren maza kamar irin kankancewar mazakuta rashin karfi saurin inzali ɗaukewar sha'awa ko kuma rashin haihuwa ina kuma maza masu fama da matsalar istimna'i wato irin waɗanda suke wasa da gabansu suke fidda maniyi duk waɗannan yana haifar da matsaloli kamar rashin haihuwa ciwon baya yawan mantuwa yawan kasala waɗannan abubuwa cutar istimna'i yake haifar da su kuma muna ba da magani akan masarar iskokai wato kamar irin farfadiya ko kuma mafarkai ko kuma matan da iska ya hana su haihuwa ko kuma mace ta kasa samun miji ta fannin iska duk muna ba da maganinsa kuma in Allah yadda ana dacewa cibiyarmu ta sha'aban cibiya ce ɗaya tilo wanda ita ce sha'aban islamic medicine kuma muna aika maganinmu zuwa ko'ina a faɗin duniya cibiyar sha'aban babban ofishinta yana nan a nan jihar maiduguri a mafoni borno state tailoring and fashion plaza opposite kanim hospital a saman beni shago mai namba 8 ko kuma cikin jihar kano kan titin zoo road kusa da shoprite sky plaza daidai dangi flyover duk mai bukatan ya yi magana da cibiyar sha'aban kai tsaye zai iya tuntubar mu a nambobinmu kamar haka ko kuma nambobinmu na whatsapp duk mai bukata zai iya tuntubar mu cibiyar sha'aban tana alfahari da ku a koda yaushe mun gode